Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 15 ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami. Gwamnatin Mayammar ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kai musu agaji. Kana wani harin kunar bakin wake a Somalia ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji ƙarin haske kan sace sarkin bungudu mai daraja ta ɗaya. da wasu 'yan bindiga suka yi ciki hada mai martaba sarkin gudu ta jihar zamfara muna nan muna iya kokarin mu don ganin cewa mun kubutar da waɗannan bayan allah da aka yi garkuwa da su za kuma ji inda aka kwana game da zargin wasu 'yan najeriya da kasancewa 'yan ta'adda da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi dole ne a samu haɗin kai tsakanin najeriya da haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan fuska ta yaƙi da ta'addanci idan jira ba ta ɗauki mataki ba ba ta farga fitin yanzu za a iya datse 'yan ta ko kuma a sa musu kafan zuka ko kuma karan tsana za kuma a ji cece kucen da ake yi game da sake ciwo bashi da gwamnatin buhari ke neman yi kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya koriya ta arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau laraba wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda da kuma sabon yunkurin matsin lambar diflomasiya ga ƙasar amurka sojojin koriya ta kudu da ke sa ido kan irin wannan harba makaman sun ce makamin mai linzami na koriya ta arewa mai tafiyar kimanin kilomita 800 sun ci tazarar kimanin kilomita 60 kafin suka fada cikin teku a gabar tekun gabashin koriya ta arewa ma'aikatar tsaron japan ta ce makaman ba su shiga yankin japan ba kuma sun fadi a wajen yankin tattalin arzikin japan na musamman a cikin wata sanarwa kwamandan indo-pacific na rundunar sojojin amurka ya ce kaddamarwar yana nuna mummunan tasirin haramtaccen shirin makamai na koriya ta arewa ba bayyana kowane irin makami mai linzami aka harba ba koriya ta arewa ta gwada sabbin makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun daga shekarar 2019 wani minista na gwamnatin riko ta mayammar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan majalisar ɗinkin duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin babban taronta na 76 da aka fara a ranar talata a birnin new york mayammar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan fabrairu inda sojoji suka hamɓarar da zababbiyar gwamnati sannan suka bita tare da ci gaba da fatattakar masu zanga-zangar adawa. an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka sace sarkin bungudu na jihar Zamfara mai daraja ta ɗaya, Alhaji Hassan Atto, Sani Malumfashi gare ka. Wannan iftila'i dai ya faru ne a jiya da murice kan hanyar a lokacin da shi mai martaba sarkin bungudu alhaji Hassan Attahiru yake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna inda suka tara hanya suka buɗe wuta. Kamar dai yadda na samu cikakken bayani daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna DSP Jalinge. Eh, lalle muna da labarin hukumar al'amari da ya auku jiya goma sha hudu ga watan tara na wannan shekara da muke ciki a kan hanyar kaduna zuwa abuja inda 'yan bindiga suka fito suka tare hanya suka yi ta harbi a nan har suka yi nasarar garkuwa da wasu daga cikin mutanen da suke tafiya wanda a ciki hada mai martaba sarkin gudu ta jihar zamfara to muna nan muna iya kokarin mu don ganin cewa mun kubutar da waɗannan bayan allah da aka yi garkuwa da su cikin koshin lafiya in allah ya to kamar an ce an yan harbe harbe tsakanin shi da su dogarawa da kuma jaman tsaro da suke tare da shi mai martaba a lokacin tabbas an yi musayan wuta da su kafin su yi nasarar a yi garkuwa da mutanen da suka yi garkuwa da su su duba da cewa su sun fi jami'an tsaron da suke tare da ah, shi mai martaba yawa suka abuna a nan wurin a yayin wannan ah, musayan wuta da aka yi ta yi har mun rasa ɗan sandan mu guda ɗaya. yanzu ana nan ana ci gaba kenan da wasu. Muna nan muna ci gaba da ya dai kokarin da zamu yi Allah ya da muna nan muna yi sojoji 'yan sanda da sauran jami'an tsaro duka muna nan muna iya kokarin mu. dan an ceto shi da sauran waɗanda suke tare da shi da sauran jama'a da aka yi garkuwa da su ta bakin da DSP Jalinge kenan kakashin rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna hali yanzu dai jami'an tsaron najeriya suna nan suna ci gaba da binciken yadda za a ceto shi mai martaba tare da sauran waɗanda aka ɗauke su a cikin wannan ayari sai dai shi kaɗai ne suka ɗauka a cikin ayarin nasa sai kuma ɗan sandansa da suka samu ah, kashe shi a lokacin da yake ƙoƙarin kare mai martaba sarkin na bangudu san abu malafashi mura amurka daga gusau a najeriya a gaida sani ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafuka na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga yusuf da ci gaban labaran duniya ma'aikatar shari'a ta amurka ta shigar da bukatar gaggawa ga wani alkalin tarayya tana neman da ya hana jihar texas ta kudu maso yammacin kasar aiwatar da sabuwar dokar da ta hana dukkan nau'ukan zubar da ciki a jihar a cikin takardar bukatar mai shafi 45 da aka gabatar a yammacin jiya talata a kotun gundumar tarayya ma'aikatar shari'a ta bayyanar da hujjojinta na cewa an tsara sabuwar dokar ne wacce aka fi sani da dokar majalisa ta dattawa ta takwas don hana mata yin amfani da 'yancinsu na tsarin mulkin ƙasa don samun zubar da ciki. Bukatar gaggawar ita ce mataki na biyu na doka da gwamnatin Biden ta ɗauka a kan jihar ta Texas kan sabuwar dokar. bayan shigar da ƙara a makon da ya gabata tare da ambatan dalilai guda na dokar. Sabuwar dokar wacce ta fara aiki a ranar ɗaya ga watan Satumba ta haramtar da zubar da ciki a mako na shida da ɗaukan cikin. Wanda abokan hamayya suka ce abu ne mai wuya mace ta iya tantancewa idan tana ɗauke da ciki a wannan lokacin, ko da kuwa ta samu cikin sakamakon fyaɗe ko kuma na asali. a yayin da nau'in annoba ta delta na covid-19 ta mamaye vietnam a cikin watanni biyu da suka gabata lardunan tsakiyar kasar sun jure da tsauraran matakan kulle har zuwa yau ya zuwa ranar talata kasar ta sami adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kusan mutane 624,547 da waɗanda suka mutu da suka kai dubu goma sha biyar da ɗari shida da sittin a cewar cibiyar bincike na cutar covid-19 a jami'ar john hopkins duk 'yan kasashen waje da na cikin gida sun yi ta korafin cewa an yi amfani da kayan abinci da na ruwa saboda rashin takaita zirga-zirgar ababen hawa waɗanda aka fi sani masu jigilar kaya lokacin da aka samar da cikakken kulle kwanaki uku kafin a fara amfani da dokar. Mutane sun yi sauri don yin saye-saye a kasuwannin cikin gida. A ranar 22 ga watan Yuli, gwamnati ta ba da umarni na goma sha shida. gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya, inda za a ji ƙarin haske kan zargin wasu 'yan Najeriya da kasancewa 'yan ta'adda da daɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi. Hassan Maina Kaina gare ka. A farkon wannan mako ne dai, kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ayyana wasu 'yan najeriya shida a matsayin waɗanda take neman ruwa a jallo bisa zargin da ke da alaƙa da ta'addanci waɗannan 'yan najeriya shida da dukkaninsu 'yan arewacin najeriya ne na daga cikin mutane 38 da ƙasar larabawar ke nema ido rufe kan batun na ta'addanci kamar da yadda kamfanin dillancin labarai na al'arabiya ya ruwaito. Hadaddiyar daular larabawan na fako tare da son ganin ta wargaza dukkanin wani gungun mutane da ke da alaka da samar da kudade don taimakawa ta'addanci. Muhammad ai Usman da ke sharhi kan al'amarin yau da kullum na bin diddigin wannan al'amari. Dole ne a samu haɗin kai tsakanin Najeriya da haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan fuska ta yaƙi da ta'addanci domin idan abin ya tafi ai kaga har kullum 'yan Najeriya zare suke a fuskoki daban-daban kasancewar ƙasar cibiya ce ta kasuwanci tattalin arziki da abu alayuka da suka shafi ilimi da zamantakewa to idan najeriya bata ɗauki mataki ba bata farga batun yanzu to kaga za a iya datse 'yan kasarta ko kuma a sa musu kahon zuka ko kuma karan tsana wato daga irin waɗannan abubuwa da suke faruwa to don haka tun farko ya kamata a ɗauki mataki a cikin wannan a kuma wato yi wa tufka hanci sannan kuma hukumce-hukumcen da yanzu ita gwamnatin tarayya ta sa a gaba za a fara yi na wayannan 'yan ta'adda ko kuma waɗanda ake zargi da ta'addanci kamata ya a buɗe kofa kusan duk duniya ta ga ƙoƙarin da najeriya take yi a wajen hukunci na 'yan ta'adda sannan a ci gaba da farauto 'yan ta'adda da duk dangoginsu a duk inda suke a duniya ko kuma duk inda suke. masanin tsaro dr kabiru adamu da ke kiran a yi taka tsantsan na ganin duk da haka biri ya yi kama da mutum. Akwai wannan fahimtar da ake da shi daga shaidu kuma da suka nuna cewa ba shakka akwai ah, alaka tsakanin yadda 'yan Najeriya suke gudanar da ayyukansu da kuma mai yiwuwa ah, yadda ake daukan eh, nauyi ta hanyar bayar da kudade kenan ta'addanci a Najeriya to lalle ba shakka akwai bukatar gwamnatocin kasashen biyu wato najeriya kenan da daular kasashen uh, larabawa su haɗa kai su haɗa da ƙarfi su yi ƙoƙarin su magance matsalar uh, don uh, matsa da ta'addanci ta'addabi misali najeriya da kuma yadda ake ganin martaba ita da kan daular larabawa kar wannan abin ya zo shafi dangantaka tsakanin kasashen biyu. Eh, duk kokarin da muka yi domin mu ji ta bakin jami'an tsaron najeriya ko ma ma'aikatar shari'ar kasar abin ya ci tura in za a iya tunawa ko a baya sai da jami'an tsaron Najeriya suka cafke wasu 'yan kasar da galibinsu masu sana'ar canjin kudaden kasashen waje ne bisa zargin taka rawa wurin isar da sakon kudade ga Boko Haram daga ƙetare. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, daga zancen tsaro kuma sai na tattalin arziki, inda a Najeriya aka shiga cece kuce bayan da gwamnatin buhari ta bayyana bukatar ta ta sake ciwo bashi daga kasashen waje madina dauda gare ki Wannan wasiƙa da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa na nuni da cewa wannan bashi da ake so a ciwo za a toshe gibin kasafin kuɗin shekara 2018 zuwa 2020 ne da shi domin an samu karewar tattalin arziki a wannan ɗan tsakanin fiye da kima. Shugaban ƙasa ya ce za a aiwatar da manyan ayyuka ne da waɗannan kuɗaɗe. Total sum of USD American dollars 4 billion 54 million 476,800 63 plus euro 710 million. A nan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake faɗin yawan kuɗaɗen da za a karɓo da suka haɗa da dalar Amurka biliyan hudu da euro miliyan ɗari bakwai da goma wanda ya kawo jimlar bashin da ake bin Najeriya a yanzu ya kai naira triliyan talatin da uku wato dala biliyan tamanin da bakwai. Amma ga sanata Abdullahi Adamu majalisar dattawa tana da hujjar amincewa da waɗannan basussukan. A lokacin da shugaban ƙasa ya kawo takarda na wani bukata na cin bashi wannan takardar za ta nuna abin da za da kuɗi wanda aka yi na karshe kayan waje hudu akan tsaro ne akai za inganta samuwar makamai da samuwar hali wanda yake sai mu gwiwoyin su gwiwoyinsu su abubuwan da ke kyauta ka san fi suka suke addaban aikin su a magance musu su wanda shine ne na wancan hakanan kowane kuɗi za a nema ko a cikin tsarin kasafin kuɗi na na yau da kullum na shekara shekara kowane in dai za a buƙashen kuɗi daga majalisa ko za ka yi na gwamnati tarayya za a dalili ba ta uzo za ka ba kuɗi kaza kawai ba dalili duk da ayyukan da mahukunta ke cewa suna yi da kuɗaɗen da ake karɓowa da sunan bashi malamin tsangayar tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Muntaka Usman ya tsokaci akan batun yana cewa inda basu sukan nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen masu rika zuwa nan suna kawo kudadensu to da wannan za a iya cewa za a iya amma a halin gaskiya matsayinmu na ɗaliban ilimi akan falin tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba a yanzu dai bashin da ake bin najeriya ya karu da naira triliyon ashirin tun shekara 2015 da gwamnatin apc ta hauka ragar mulki wanda ya kawo jimlar naira triliyan 33.1 ya zuwa watan maris na bana madina dauda muryar amurka daga abuja Najeriya. a gaida madina kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa. a yau. Arewa a yau. Masu barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma dai arewa maso yamma. Shin jami'ar Greenfield da ke Kaduna, sakandaren gwamnati ta kankara a Katsina, makarantar ilimin gandun daji ta afaka sakandaren gwamnati ta yawuri a jihar kebbi kwalejin fasaha ta nuhu bamalli ga misali nan da daman gaske ne yadda masu satar mutanen kan jide ɗalibai su shige da su daji menene laifin ɗaliban nan ne da tamkar an yi zuru an kyale su da takaici su da iyayensu shin don sun zabi su nemi ilimi ne hakanan shirin zai kawo ƙarshen kalaman basaraki daga yankin barikin ladi da dr luka fagayan kan buƙatar zaman lafiya a jihar Filato. Kafin nan ga kashi na uku na sharhin tsohon ministan ilimi kuma tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau. To ba wani akawunt yanzu musamman da aka samu wannan yanayi na wato technology eh, na zamanin fasaha za a yadda za ka bude akawunt a je a sa kuɗi da a san yadda za a kamo mai wani akawunt ba mu sani ko an kamo ko ba kamo a dai dukiya sun bayar din nan da bank account ai wanda ya nuna wato rashin ta idan ya yi yawa kwarai da gaske za ta ɗauki ni ra'ayina gwamnati tilo ta shiga cikin tattaunawa ba wai a ɗauko kuɗin na gwamnati nan take a ta biya ba a ta hanyar tattaunawar ai za a gano lambobin wayar ma da ake waya da su za a yi musu kofar rago sanda za su je a kai kuɗin nan su su ɗauka duk wannan dai hanyoyi ne su jami'an tsaro sun fi mu da za su bi amma mutane suna ganin kamar wato gaskiya jagorori na gwamnati jami'an tsaro sai sun sake wato dabaru sai an sake ai a yanayin da ake ciki na a sake wa mutane 'ya'ya a bar su su da masu satan nan su kadai kuma a ce kar su tattauna da su wajen ba da wani abu yana da wahala a ɗauke ba ɗa a da kai ga ɗan nan sai babu wani farashi da zai kai daidai da darajar ɗanka da aka ɗauka ko ma'aifinka ko ma'aifiyarka mutum zai ji rasa ko zai a duniya ko nawa ne zai bayar in yana da tabbacin za a sako masa ɗansa ko babansa ko wansa ko babansa ya ga wannan hadari ne babba ni ba na goyon bayan cewa gwamnati ta janye hannunta gabaki ɗaya da tattaunawa da waɗannan mutanen a ci gaba da tattaunawa amma a cikin tattaunawar tunda akwai gogaggun jami'an tsaro a bi hanyoyin da a hankali cikin tattaunawar za a hilata har a kai ga yadda za a same su na yadda akwai masu tunani to a je mana a jefa musu bom in ka jefa bom ka ta da eh, wuta to ai za ka kashe har wa'anda aka ɗauka aka sata ɗin ma shi ne ma'anar garkuwa ɗin an kama naka an sa shi a gaba in ka ce za ka kashe wanda ya kama shi za ka haɗa wanda aka kama da wannan shi ne tsaka yadda na san gwamnati jami'an tsaro ke ciki amma dai muna da kira a daɗa kai an ce zo ka fito ya fito an daɗi a nuna damuwa ma a shiga cikin tattaunawar da kuma hanyoyin da za a bi har Allah ya yi mana wannan fitina. Mun gode malam shekaru da wannan bayanin. arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Yanzu ga kashi na ƙarshe na nasihar basarake daga yankin barikin ladi a jihar Filato, wato da Dr. Luka Fagiyam Gom Ibas a kan buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a jihar ta Filato. Idan mutum ya shigo gari ya bi gida mai anguwa, daga gidan mai anguwa zai gabatar da shi ga basarake. don yana bin wannan matakai za a samu zaman lafiya faɗa mana wasu hanyoyi biyu ko uku da in an bi su za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a jihar plateau hanyoyi da zan iya faɗi a nan na fari in ce tsakanin manoma da makiyaya fulani da ba fulatani zai zo gari zai tambaya ne a nuna masa inda hanyar da a bashi ya zauna wasu wuraren sai ka samu ba fulatani ya zo kawai ya yi buka a ga shanu kawai ana tambaya wancan fa a ce fulani ne ya zo wasu kuma fulani da suke mazauna garin sai wasu su zo baki za a shiga da su a zauna da suka ba tare da an zo an nemi izini a wuri masu gari ko mai anguwa ko sarki ba sai a waye gari a ga shanu sun yadu a wuri kawai to wannan yana tada hankalin mazauna garin sai ga wasu matasa je su fara ingasa wannan fulani ba su yarda da su ba su tashi su bar gari gashi gashi kafin a hankara an fara doki doka a hannu wanda mu sarakuna ba mu goyon bayan haka haka ma kowane ba ko ya zo in ya bi hanya ya zo ya zauna lafiya za a samu zaman lafiya gwamnati kuma muna so ta ba da karfi ga sarakuna duk kowane abu a dinka tuntuban sarakuna a cikin lokaci ba sai ta ɓaci ba za a samu zaman lafiya a wannan hanyoyi amma idan haka ce sarki ba shi da izini ko yanci na aiwatarwa a kasansa to kamar an dauke masa eh, matsayinsa ne sai a wasu wuraren sai yan siyasa kawai ake sauraron su yan siyasa kuwa ya zo siyasansa ne domin ya gyara kansa watakila bayan ya ci matsayinsa ya soka shikenan ya koma ya bar kuma ya koma bariki abinsa to mu da muke mazauna karkara da wuraren da allah ya aje mu ya kamata a dinga yin komai da mu mu muka san mai kyau da mara kyau jihar plateau da mutane daga sassan najeriya daban-daban watakila ma daga kasashen waje na son su shigo jihar saboda yanayin ta na arziki da kyakkyawan yanayi na sanyi amma yanzu saboda wannan zafi na rikici mutane wasu ma inda za su samu wata hanya da za su daina bin mata jihar da za su so haka yaya za a yi a shawo kan mutanen jihar plateau su gane irin wannan abin da suke ba zai kawo kowa kowace riba ba ƙarshe gaskiya wannan babbar tambaya ce yanzu yawanci damun matasa da suke shan kwayoyi da wasu abubuwa na shaye-shaye na zamanin nan su ne suka kasa sauraron iyaye amma babban kira na nan shine mu yada da juna mu yawan juna ne bar gani maganan addini addini tsakaninka da allah ne amma rayuwar duniya ta shafi kowa da kowa idan kasan da ba bako ba za a taba ci gaba ba ni a gani na zaman baki a cikin kasa yana kawo ci gaba domin kowa da hanyar da allah ya nufi shi da kawo ci gaba a gari saboda haka muna cewa musamman manya da suke zuwa su zo su yi kasuwanci a jihar plateau su ci gaba da zuwa domin da su ne za mu karo idan an zo an kafa kamfanoni a plateau state za a samu ma'aikata a wurin su ci su sha ba sai an dogara ga gwamnati ba da aikin kuza kawai ya tara mutane a sosai a da kuma an ci gaba haka har yanzu dai ma ana samun kuzan amma rashin da zaman lafiya ya sa ba mu iya cin amfanin mu ta wajen noman kayayyaki musamman na kayan gwari a can ake yi amma idan babu lafiya bayan da kayan sun yi za a kai kasuwa sai a ce ana fada ana yaki a can sai kaya su lalace so mu muke cutuwa mu yan kasan din a plato din saboda haka mu nemi zaman lafiya ko ta kaka domin zai zama na arziki da amfani a gare mu a ƙarshe baki daya da alamu masu yin kashe-kashen nan kamar ko su san ma darajar rai bane kwata-kwata su kashe mutum ba san yana da yan uwa yana da dangi yana da kowa da kowa watakila wani ma shi ne karfin gidansu ko iyalinsu baki da rake da idan ka ga irin waɗannan gawaki ko an yi kashe-kashe ya kake ji a ranka gaskiya kowa da aka yi shekaran jiya cikin garin jos da aka tura ta whatsapp kawai mun gani kowa hankalin shi a tashe domin wani ma bai iya kashe dabba da kanshi ko ya yanka ba amma yau ana kashe ran mutum kamar ba komai ba ne abin yana zafi mu sosai don haka da gaskiya din marayu da goraye sun yi yawa yanzu don an kakkashe masu lura da su kuma ba mai biya masu bukata kaga an dauki alaki yaya da wannan goraye da aka bar su a raye don haka kashe kashin ba zai kawo mana komai ba sai da asara mai sarauta mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata sabuwar zantawar masu sauraro gaba ɗaya da wanda muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. kuma Allah shi ne zai. yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana za mu fara da saƙon kawo mai ruwa ga mai cewa a sace wancan a kashe wancan a ƙone gidan wancan a fasa gidan yari masu manyan laifuka da ƙanana su fita su bazama cikin gari su sake wasu laifukan duk a ƙasarmu najeriya saboda rashin shugabanci na gari allah da ya kyauta sai kuma ra'ayin amadu manaja bauchi daga unguwar karofin madaki bauchi mai cewa muryar amurka ku bani dama in kare yabo da jinjina da ma karfafa gwiwar gwamnatin jihar zamfara da sojojin najeriya da su ci gaba da ƙara ƙaimi kan nasarorin da suka samu kan 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane Tabbas mu 'yan Najeriya muna goyon bayan wannan mataki na yakar su har sai an murkushe su gaba ɗaya. Ba mu goyon bayan sulhu ko afuwa da 'yan ta'adda a ci gaba da wuta har sai sun ƙare. Assalamu alaikum muryar Amurka da fatan alkhairi gare ku. A gaskiya matakan da gwamna Masari na jihar Katsina ya ɗauka na katse layukan sadarwa da haramta sai da man fetur cikin jarka tare da rufe kasuwar dabbobi a wasu ƙananan hukumomi goma sha hudu na jihar katsina tabbas hakan ya yi daidai domin mun fara ganin amfaninsu yana da kyau mu yi biyayya ga waɗannan dokokin tare da yin addu'o'i kamar yadda muka saba yi kan allah ya kawo mana mafita sai kuma ra'ayi na ƙarshe na shehu adamu rijau mai cewa sake buɗe makarantu da gwamnatin jihar kaduna ta yi a daidai wannan lokaci da zaren tsaron jihar ke lilo abin damuwa ne sosai domin komai zai iya faruwa allah ya kyau da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. dai ji cewar koriya ta arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau laraba wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda da kuma sabon yunkuri na ƙarin matsin lamba ga gwamnatin amurka a ɓangaren diflomasiyya. Wani minista na gwamnatin riko a Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Haka zalika an ji cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai sun ce kara fashewa daga harin wani kunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a jiya talata a babban birnin samaliya waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya kutsa cikin wani shagon mai shayi ya kuma tada bam ɗin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie davis gresham wacce ta hada da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri wasalam